demokradiyya a yau. Cikin shirin laifin wane ne idan ‘yan PDP ne suke sarrafa gwamnatin Buhari? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yama masu haron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Shugaban hukumar kastam ta Najeriya, Kanal Hamidu Ali mai ritaya na hannun dama ne ga shugaba Muhammadu Buhari. A jawabinsa na buɗe wani ofishin 'yan sahun gaba ga harkokin siyasar shugaba Buhari a Abuja cikin makon jiya, Kanal Ali ya ce gwamnatin ta gaza cika alkawuranta ne ga 'yan Najeriya domin kashe hamsin cikin ɗari na jami'an gwamnati watakila kuma masu faɗa a gwamnatin 'yan PDP ne. Abin da ba mu sani ba ganin kusancinsa ga shugaba Buhari, wannan kan wata dabara ce ta aza wasu laifin da ba nasu ba, Duk da cewa masu goyon bayanta ita gwamnatin za su iya gaya maka cewa ko babu komi ta maido da zaman lafiya a ƙasar da kamun zuwanta, ko nan da can ba za ka iya zuwa ba a unguwa guda sai ka fuskanci tarnaƙi maras iyaka. Idan har da gaske ne wasu ne cikin gwamnatin shugaba Buhari suke hana ta cika alƙawuranta ga ‘yan ƙasa, laifin wane ne da hakan yake faruwa? Kuma hakan ba yana ƙara tabbatar da zargin cewa wasu ke rike da madafun ikon gwamnatin ba shi shugaba Buhari ne da kansa ba, Ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Likaya ya haɗa mana. Baya ga batun ministar mata Aisha Alhassan da ta ce Atiku za ta mara wa baya a 2019, jawabin da kanar Hamid Aliyu a taron ƙungiyarsa ta magoya bayan Buhari da ke nuna kashi hamsin cikin 100 na gwamnatin NPDP ne, shi ya fi sa gwamnatin ajiyar dogon numfashi don mai jawabin na hannun daman shugaba Buhari ne. Kuma daga kaddamar da taron ƙungiyar wato BSO a takaice na nuna alamun shugaba Buhari zai takara tara in Allah ya kai mu. Fadar shugaban Aso Rock ba bata fidda wani martani ba don wa in ma batun gaskiya ne ko ko martanin tamkar kirari ne da dabawa ciki wuka. Ministan matasa Solomon Dalun ya sha nana ta gwamnatin ta ɗauko kara da kiyashi da gyaran sai nan gaba. Waɗansu dalilin guguwan Buhari wallahi sun zama kaikai. Yanzu sun zama kamar burgamin bushiya kasan yi burgamin bushiya sai ka daga nu yana yana so kanka to sun zama burgamin bishiya cikin wannan tafiya kuma gashi guguwan buhari ne ya kawo su to wannan guguwan ta riga ta ta hai kogi ta haye teku halin mutum ne yanzu zai cice shi kai baka haye ruwa ba kana nema ka zage dan kada sai mu ga yadda ka yi shugaban biyu na nasarawa prince dauda yahaya na kan gaba waɗanda suka kaddamar da ofishin da mara ga matsayar hamid ali idan har zai je ya kawo mutane wanda su ba su dace waɗannan mutane ba su san inda aka fara ba ai an samu kuskure to a zaman ka na mai son shi shugaba buhari sai ka faɗa mai ko zamanin annabi idan aka je yaƙi aka dawo daga filin daga da ganima na yaƙi ai ana raba ganiman nan tsakanin sahabai ne da wanda suka ji yaƙi to idan aka ɗauki ganiman nan ana ɗauka kuma su masu tafiya yaƙi daban aka ba wasu ai kaga wani abu ne daban shi kuma muhammad gwani gembu ya aza alhakin kan shugaba buhari ne eh, lallai laifin buhari ne duk lokacin da pdp take mulki ko a nan wajenmu akwai lokacin da maman taraba ta zo an hana ta stadium suna suke da mulki to ya kamata shi baban shi mutum da shi yake da karfi ya nemi nasa wanda suka zabe shi ya ba su do yan PDP ba mutane bane suna suna tare da shi daga baya da sun ga haka suka juya ba ya duba kwarewa ne a shi yasa ya ba su mutanen ba mutane ba mutane suka ba su su ga cin gaban Najeriya na tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano yaya suke fassara jawabin Kanal Hamidu Ali kan gwamnatin Buhari na farko dai tuka ne kai tsaye game da yadda ake tafi da gwamnati kuma kasancewa ya fito daga bakin mai rike da babban mukami a gwamnati tarayya yana nuni da cewar babu wani muhalli wanda idan masu rike da shugabanci suka ga abubuwa suna tafiya ba daidai ba suke haɗuwa a muhallin su tattauna su warware kafin duniya ta je. a dalilin haka ya fito ya faɗa a duniya kuma wato daɗa tabbatarwa ne cewar ba waɗanda suke wajen gwamnati ne kaɗai suke ganin tafiyar gwamnatin nan ba daidai kanta ba a waɗanda suke cikin gwamnati ma akwai waɗanda suke ganin ba daidai kanta ba kuma ba su da hanyar da za su faɗa a ji a gyara don haka suka fito suka faɗa a sarari. Dr. Doka kana to sannan za ka kuma ƙara da cewar a shi a matsayinsa na wanda yake riƙe da kujera irin wannan ya yi suka a gwamnati a aikin gwamnati wato ba tare da ya yi abubuwa guda biyu ba shine ya ba da haƙuri a kan cewar wannan illar da ya gano ya bayyana ta al'umma su yi haƙuri a kanta duk wani wanda baya jin daɗi duk wani wanda yake wa gwamnati kyakkyawan fata ike jin ciwo a dalilin haka ya yi haƙuri sannan na biyu ya faɗi matakin da ake ɗauka wanda za a yi zai samar da gyara a wannan abubuwan a waɗannan sharuɗan ne kawai ake amincewa shi wanda yake jagora a gwamnati ya fito ya yi suka a tafiyar gwamnati amma idan Eh, Dr. Duka in ka lura mu yadda yake magana yana maganan a matsayin shi ma yana daga cikin masu kuka da abin da ke faruwa saboda haka yana kira ga sauran waɗanda suke da damuwa kamar sa mm. su haɗe guri guda su yaƙi ma'ana gwamnatin su ce amma masu faɗa a ji a gwamnatin ba su ƴan jam'iyyar ba ce ko kuma ba su waɗanda suka yi wa jam'iyya hidima ba ne. Duk da haka rauni yake tabbatarwa a tafiyar gwamnatin. Hmm. Domin ba a yin haka saboda tun da a gwamnati kuke ya kamata kuna da wurare daban-daban da matakai daban-daban da za ku wayar wannan al'amarin ba tare da ya fito fili ba. in ka babu to kamata yi ka fito ka faɗa to ka ajiye aiki ka fushi. in ka ba haka ba to ka bai wa mutane haƙuri ka faɗi matakan gyaran da ake ɗauka. Dr. Dukawa wannan magana dai tana ƙara tabbatar da cewa in dai Hamidu Ali bai da zarafin ya ga shugaban ƙasa ya ba da shawara ko kuma ya ba da shawara ba ɗauka ba abu biyu ma'ana gwamnati ba ta karɓan shawara biyu kuma watakila waɗansu ne ‘yan ƙalilan suka killace shugaban ƙasan babu zarafin ma ka gan shi balle ka ba da shawara? Wannan haka ike nuna sannan kuma ko da ice yan PDP ne Eh, rabin waɗanda suke gwamnati ba wai gwamnati ma'aikatan eh, hukuma gaba ɗaya yake nufi ba tabbas ma'aikatan fadar shugaban ƙasa yake nufi ba ni da ma yana nufin waɗanda suka baro pdp suka shigo apc ba a'a waɗanda suke fada kuma ba su taɓa cewa sun bar pdp su ba kuma su aka su shugaban ƙasa ya fi saurara akan irin su hamid ali wannan abin da yake nunawa kenan. To, Dr. Dukawa idan haka ne kuma yana zargin cewa saboda irin waɗannan mutane ne suke hana ruwa gudu ko kuma suke hana shugaban ƙasa cika alƙawura da yi wa 'yan Najeriya laifin waye? A laifin shugaban ƙasa ne, tare da cewar ya yi ƙoƙari ya kare shugaban ƙasa, ya ce shi shugaban ƙasa yana tafiya a kan turba. To, amma ya wato bayanai biyu da kafin wannan magana da bayanta duk sun warware wannan magana kafin magana ya ce gwamnatinsu ta kauce ta saki layi daga kan kudurorin da ta yi wa mutane alkawari da burin da take so ta cimma sannan bayan ya ce shugaban kasa shi yana kan layi ya je ya ce yan eh, pdp su ne rabin waɗanda ake tafiya da su a gwamnati don haka da irin wannan nauyi ba yadda za a yi shugaban kasa ya iya motsawa ko gwamnati ta iya motsawa kaga kenan shugaban kasa eh, yana sane kuma babu yadda za a yi ce gwamnatinsa ba ta saki layi amma shi yana kan layi ba za ta yi ba. Wannan gwamnati ce ta wadda ake mata zargi cewa ta ‘yan uwa ce da abokan arziki. Eh, ta yaya ‘yan PDP mm. suka zamanto ‘yan uwa da abokan arziki? Ban yi zaton daidai ne a yi ma wannan maganar ba, domin akwai ‘yan uwa ɗin da yawa da abokan arzikin da yawa da suka fi waɗanda suke cikin gwamnatin waɗanda ba ba a yi da su. Am Dr. Duka war gidan shugaban ƙasa su zuba ruwa a ƙasa ta sha ta ce dama na gaya muku. Eh, Ƙware da gaske. kuma kuma kuma kuma kuma ba Hamid Ali ne na karshe ba in ba a ɗauki matakin gyara ba da sannu za ka sake jin wani ya ɗago kansa saboda magana ake ta za a sake tinkarar harkar zaɓe kuma mutane suna suna jin wato cike da al'amuran da suke tafiya suna cike ba yadda za a yi ba ku dace ba dole sai sun fashe Masu sauraro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasiru Adamu Hikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro ne wadda ya daidaita sautin shirin, a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.